السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوتاني الفرما وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ashirin da takwas ashirin da tara ga watan takwas dubu biyu da tara za mu shiga cikin sabuwar sura suratu safati wannan sura a tartibin ƙur'ani ita ce sura ta talatin da bakwai daga cikin surori ɗari da goma sha hudu da alƙur'ani yake da su wannan sura makiya ce tana da ayoyi ɗari da tamanin da biyu sannan adadin kalmominta ɗari takwas da sittin sannan tana da huruffa dubu uku da ɗari takwas da ashirin da takwas abinda wannan sura take karantarwa kamar ragowar surorin makka ne tauhidi annubuwa alba'asu aljaza'u ma'ana tana karanta da mu tauhidin kaɗaita Allah a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa a cikin asma'ihi wa sifatihi da kuma tabbatar da annabtar annabawan Allah da kuma tabbatar wa da mutane za a tashe su ranar alkiyama za kuma a yi musu sakamako sannan tana magana a kan annabawa wanda za ta karanto mana wasu daga ciki don mu koyi al'imanu walibtila'u wa tadhiya mu ga yadda imani yake da jarabawa Allah da kuma sadaukarwa saboda Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق الله سبحانه وتعالى ya buɗe wannan sura da rantsuwa tana cikin surori na makka waɗanda aka buɗe su da rantsuwa kamar yadda muka yi bayani ya sun tana cikin surori kuma guda ashirin da takwas ko da tara waɗanda aka buɗe su da alhurufin muƙaɗa'a irin su lamin ɗin to ita kuma wannan an buɗe su da rantsuwa tana da dangogi irin su ita wasafati irin su wazariyati irin su watsuri irin su wanne jami, ga sunan su washams was-sama'i zatul buruj was wa tsare, tariq wash-shamsi wa duhaha wa tini, wa والعصر waɗannan surori ne da Allah ya sai an samu abubuwa guda hudu ko biyar biyar na farko adatul qasmi da me aka yi amfani wajen rantsuwar mun ce huruful kasmi suna da yawa amma waɗanda suka fi shahara guda uku ne akwai wawul kasmi akwai ba'ul kasmi akwai ta'ul kasmi wallahi rantsuwa kenan tallahi rantsuwa billahi rantsuwa tallahi la'akidanna asnamakum kul i wa rabbi kun ga duk wannan rantsuwa ce Domin ce rantsuwa sai an samu adatul qasmi to ga samu wawun din nan mabanin alal fatahi la mahalla lahu min al irabi harfu qasmin an samu adatul qasmi sai al muqsimu wanda zai yi rantsuwa din wane ne ya rantse shine Allah subhanahu wa ta'ala sai al muqsamu bihi abin da aka yi rantsuwan da shi da me aka rantse wasaffati saffa sai sama alaihi a kan me ya jawo aka yi rantsuwar shine jawabul qasm din inna rabb ilahakum lawahid shine dalilin rantsuwar don a tabbatar da kaɗaitakar Allah a cikin uluhiyarsa sannan samu lahu suwa aka rantsewa duk mai saurare an rantse to amma asalin wajahantar da rantsuwar an yi shi ne ga kafirai waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani tunda mun ce masu saurarenka in kana bayani kashi uku ne akwai almunkir al'inkari wanda bai yadda da abin da kake cewa ba akwai al'ibtida'i wanda ya yadda da kai har ma yana sauraren abin da kake cewa akwai almutaraddid wanda shi bai yadda ba shi ko bai karyata ba yana neman dalilan da za su gamsar da shi ya bi ko kuma in ya rasa dalilai ya tafiyarsa to sai Allah ta'ala ya rantse tare da Allah ya hana mu rantsuwa da kowa sai shi to amma shi yana iya rantsuwa da abin da ya ga dama sannan in Allah ya rantse yana nuna mana girmansa shi mai rantsuwar sannan yana nuna mana girman abin da ya sa aka rantse sannan yana nuna mana girma da matsayin abin da aka rantse da shi sannan yana nuna mana mahimmancin bin wannan dokar da bin wannan umarnin da kuma bin wannan abin da Allah yake so sai Allah subhanahu wata'ala ce wasafati saffa Allah ya rantse da masu sahu sahu sahu sahu wanda suka yi sahu sahu din nan Allah ya rantse da su to suwa ne waɗanda suka yi sahu sahu har Allah ta'ala ya rantse da su an samu maganganun malamai da dama domin Allah bai faɗi suwaye ba sifar ya faɗa bai faɗi almausuf ɗin ba ba a ce almala'ikatu safatu ba to sai aka yi ƙauli guda hudu dangane ga abinda Allah yake nufi da waɗanda suka yi sahu-sahu. Ƙauli na farko anna hal mala'ikatu cewa waɗanda suka yi sahu-sahu ɗin nan mala'ikun Allah ne su subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Sa'idu bin Jubair da Malam Ikramatu da Malam Mujahid da Malam Qatadatu da jamhurin malaman tafsiri. sun tafi akan cewa wannan rantsuwa Allah ya yi ta ne da mala'iku da suka yi sahu-sahu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqatis sama'u sama tana rukuki wa haqqa laha an kuma ya cancanta ta yi rukuki don babu inda zaka sa dan yatsanka face akwai mala'ika a gurin yana tasbihi Allah ya cika sama fal da mala'iku akwai wani ɗaki sunansa albaitul ma'mur kullun sai mala'ika dubu saba'in ya shiga ya yi sallah in suka wuce ba za su ƙara dawowa ba har abada daga ina suke ina suke tafiya Allah ne kaɗai ya sani daka yawan mala'iku ba wanda ya san adadinsa sai Allah masu ƙauli na biyu cewa kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce humul mala'ikatu sufufun fis sama'i mala'iku ne suka yi sahu a sama la ya arifu malakun minhum man ila janibihi wani mala'ikan ma bai san wane ne a gefensa ba saboda yawan mala'iku lam yaltafid minzu khalaqahu Allahu azza wa jalla bai ma yi waiwaye ba tun da Allah ya halicce shi bai waiwaya ya ga waye a gefensa ba ko aka ce hiyal mala'ikatu tasuffu ajini hatta fil hawa'i mala'iku ne suke yin sahu da fukafukansu a cikin iska a cikin sararin samaniya waqifatan ila an ya'mura Allahu ta'ala bima yasha'u suna nan tsaye suna jira me Allah yake so ayi ayi kawai yan jiran ko ta kwana ne masu fassara ta biyu suka ce anna hatsairu wannan ana nufin tsuntsaye masu cewa wato waɗannan wasafati safa mala'iku ne sun kafa hujja da ayar da Allah ta'ala yake cewa wa inna la nahnu safun kun ga kenan tafsirul aya bil aya ne mun ce dama tafsiri kashi kashi ne har guda shida tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن باللغة العربية الفصحى نحوا وصرفا وبلاغة وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد wannan shine nau'a nau'an tafsiri kenan waɗanda suka ce wasafati safa mala'iku ne sun fassara ayar da Allah yake cewa wa inna la nahnu safun mala'ikun da kansu sun ce mu sahu sahu ne wato muna tafiya a kan tsari masu fassara ta biyu suka ce wannan sahu sahun da Allah ya rantse da waɗan jama'at dinnan da suka yi sahu sahu Allah ya rantse da su tsuntsaye ne sun kafa hujja da ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani kamar tafsirul qur'ani bil qur'an aya ta farko cikin suratul nur aya ta 41 inda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun sun kafa hujja da wannan aya cewa wanda suka yi sahu sahun nan ana nufin wato tsuntsaye inda Allah yake cewa shin ba ku gani ba cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke sammai da duk abin da ke ƙasa suna yin tasbihi a gare shi har ma ga tsuntsaye sun yi sahu-sahu kowanne ɗaya daga ciki Allah ya san yadda yake sallah da yadda yake tasbihi domin Allah masani ne da abin da suke aikatawa sun kafa hujja da aya ta biyu cikin suratul malik aya ta sha tara inda Allah ta'ala yake ta awalam yarau ila tsairi fauqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa arrahman rahman innahu bikulli shay'in basir Allah ce shin basu gani ba ko basu duba ba zuwa ga tsuntsaye suna burbushin su sun yi sahu sahu kuma suna danke fukafukansu suna buɗewa. ba wanda yake rike da su a sama ba sa faɗowa. sai Allah mai rahama kuma shi mai cikakken gani ne da dukkan komai sannan ƙauli na wannan masu wannan ƙauli a cikinsu akwai asalabi sannan masu ƙauli na uku kun ji wasu ce mala'iku ne hujjarsu waccan aya wa inna la nahnu safun as-safun masu cewa tsuntsaye ne wa safatin sannan sai masu ƙauli na uku suka ce a'a waɗannan masu sau ne a tafarkin jihadin ɗaukaka addinin Allah domin Allah ta'ala ce inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus marsus Allah yana son waɗanda suka yi sahu sahu suke kan tsari suke jihadin yaɗa addinin Allah da kare shi to Allah yana son masu irin wannan sahu sahu ɗin. to kun ga wannan sahun Shi ne suka ce su ne nan Allah ya rantse da su aljama'atul mujahidin su ne Allah ya rantse da su sannan masu kauli na hudu su kuma suka ce a'a masu sahun sallah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sawu sufufaku fa inna taswiyata sufufi min iqamati salati ko min tamami salati ku daidaita sawayenku domin daidaita sau da haɗa kafaɗa yana cikin tsayar da sallah kuma yana cikin cikar sallah ɗin to wannan shine ƙauli guda hudu wanda kun ga duka za su iya shiga duk da malamai sun fi ja da cewa dai mala'ikun ne sai Allah ta'ala ce fazzajirati zajira Allah ya rantse da masu daka tsawa tsawa to suwaye suke daka tsawa wace tsawace tsawace da firgitarwa da razanarwa da tsoratarwa ne Allah ya rantse da su masu kauli na farko suka ce anna hal mala'ikatu mala'iku ne su ma sahaba suna koro gizagizai suna koro gizagizai gizagizan suna gudu idan za a yi ruwa wannan koro gizagizai da suke da tsawar da suke dakawa gizagizai da hadari suna cida to wannan ƙarar da ake ji ta rukukin aradu da karnatsa da kwaran kwatsa wannan mala'ikun da suke koro su su ne Allah ya rantse da su fa zajira da masu buga tsawa tsawa tsawa ta fa biyu yana nufin maf'ulul mutlaq ma'ana masu daka tsawa tsawa sannan masu kauli na biyu wannan shine fasara Abdullahi dan Abbas da jamhurin malamai wasu malaman suka ce fa zajira yana nufin zawajirul qur'ani tsawace-tsawacen ƙur'ani hana-hanan ƙur'ani jan kunnen da ƙur'ani yake wa masu saɓo to wannan shi ake kira fazzajirati ma'ana Allah ya rantse da ayoyi masu tsoratarwa tsoratarwa wa kullu ma yunha anhu wa yujzaru anil qabihi duk abin da ake hani ake tsawatarwa daga mummuna in ji malan qatadatu shine ma'anan fazzajirati fazzajirati zajira wasu kuma suka ce a'a ana nufin malamai masu wa'azi da karantarwa waɗanda suke karantar da jama'a addini suke nuna musu abin da Allah yake so su yi su yi suke gwada musu abin da Allah yake so a bari su bari to waɗannan malaman su ne a jama'at ɗin su ne Allah ya rantse da tsawar da suke dakawa mutane a kan su daina saɓo su ba Allah masu ƙauli na hudu suka ce a manzannin Allah tun daga annabi nuhu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke gargadanta al'ummarsu suke karantar da su su ake nufi shi ma a cikin kauli hudun nan an zaɓi na farko cewa dai mala'iku ne amma waɗancan ukun ba zai hana su su shiga ƙarƙashi ba su ma sun shiga ƙarƙashin aya ɗin fattaliyati zikira Allah kuma ya rantse da masu karatun alƙur'ani zikiran dan tunatarwa da wa'azantarwa Allah ya rantse da masu karatu to su waye masu karatu a nan nan ma malamai sun yi ƙauli uku anna hal mala'ikatu ta taqra'u lahi ta'ala ana nufin mala'iku ne suke karanta littattafan Allah to shi sa aka ce fattaliyatu min tala tulu tilawatan ma'ana masu karatu kenan kamar shi ma saffa yasuffu saffan ala wazani fa'ala ya yaf'ulu fa'alan min babu nasara yansuru nasran shima ma azzajiru jazara yajzuru jazran fa'ala yaf'ulu fa'alan duk kenan ukun suna cikin babun nasara da saffa ya yasuffu saffan da jazara yajzuru jazran da kuma wato ainihin tala tilawatan duk suna cikin babin nasara yansuru sai dai wannan saffa yana cikin mudha'af kenan shi kuma jazara yana ina zajara yana ina shi kuma yana cikin salim ko yana cikin salim salima min alhamza wa tad'if sannan shi kuma tala yatlu naqis ne min babi nasara fa'ala yaf'ulu ga masu karanta sarhu kenan ko ta dan taba muku fattaliyati zikira aka ce mala'iku kenan waɗanda suke karanta littafin Allah anna hal mala'ikatu ta ƙara'u kutuballahi ta'ala mala'iku ne masu karanta littafin Allah wannan shine fassara Abdullahi Dan Mas'ud da Malam Hassan da kuma jumhurin malaman tafsiri na biyu annahar rusulu manzannin Allah ne wanda Allah yake aiko su da littafi don su karantar da mutane shine Allah ya rantse da su don ya nuna mahimmancin aikinsu wannan shine malam dhahak ya faɗa na uku ma yutila min alqur'ani abinda ake karantawa na alqur'ani min akhbaril umami na labaran al'ummatan da suka gabata qalahu qatadatu wannan malam qatadatu ya faɗa to me dalilin rantsuwar duk wannan rantsuwar da Allah yayi me yasa ya rantse sai kawo jawabul qasmi inna ilahakum lawahid haƙiƙa ku guda ɗaya ne fi zatihi fi af'alihi fi rububiyatihi fi asma'ihi fi sifatihi fi amrihi wa nahyihi Allah shi kadai ne wahidun fi zatihi wahidun fi asma'ihi wahidun fi sifatihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan Allah ya kaɗaita a cikin ilahiyarsa ma ma'anar ilahiya huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati kadaita Allah da bauta la na'budu illa Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kaɗai muke neman agaji da taimako rabbus samawati shine mahaliccin sammai kun Kunga anyi amfani da kalman ilah wanda ilah shine aka tsago tauhidul uluhiyya sai kuma yi amfani da rabbu wanda rabbu a ammu minal wato eh, abin nan rab yana nufin ifradullah shine tauhidin rububiyya ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wata dabir shine rabbu wanda aka kadaita shi a cikin shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shine ma'anar rabbu a dunkule amma yana nufin mai reno mai ciyarwa mai shayarwa mai tufatarwa wanda ya halitta yake renon halitta yake ciyar da halitta yake kula da halitta kuma zai wa halitta hisabi ya tantance yan wuta da yan aljanna duk wannan ma'anonin kalmar rabbu kenan shi yasa Allah ya hada su a aya yace qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kalmar rabbu takan zo in an raba ta wata ran takan zamo rububiya amma kamar yadda Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamina kun gana rububiya ce amma ya shafi kowa da kowa ya shiga cikin wannan aya na kowa da kowa kenan wataran kuma sai Allah ya kata rububiyya khassa kamar nan da yace rabbus samawati wal ardi mahaliccin sammai da ƙasa ai mu ma muna ciki ko rabbus samawati wal ardi wataran kuma ya kashi khassatul khassa kamar da yace rabbi musa wa haruna rabbi musa wa haruna rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin rabbi wa rabbukallah shi ne mahalicin sammai saman nan ta Allah a ban mamaki ce guda bakwai ce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai tsakanin kowace sama zuwa sama sai an yi tafiyar shekara ɗari biyar ribinta ma sai an yi ɗari biyar kenan kana bukatan shekara dubu bakwai kafin ka je can a kome ka hau in ba Allah ne ya kira ka ba amma Allah ne ya kira ka kamar kifta ido da bismillah sai ka je in ko kai kake so ka tafi to sai ka tafi shekara ɗari biyar kuma kai baka shekara ɗari biyar a duniya ya za a yi kenan in kana so ka je wal'ar shi ne mahalicin ƙasa da abin da ta ƙunsa na tsandaurin ƙasa da tsabar jeji da ruwa da tudu an ce ruwan shine kusan kaso saba'in da biyar na faɗin duniya ga duwatsu ga ƙasa ga rerai ga dazuzzuka ga gurin da jama'a suke zaunawa ga inda yake nomuwa duk waɗannan abubuwa ne masu ban mamaki da Allah ya dunkule a cikin wannan ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na duk abin da kake gani da wanda baka gani shi ma duk halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul mashariki shi ko mahaliccin gabas da yawa wani malami yana cewa gabas ta kai ɗari uku da sittin da biyar wato kowace rana tana da gabas iya kwanakin shekara kun ga a wani gurin nan Allah ya ce rabbul mashariki bai ce wal magaribi ba amma a wata ayar sai ce rabbul mashariki wal magharibi shine mahalicin gabas ɗaya mahalicin yamma ɗaya amma a wata ayi sai ce rabbul masharikaini wa rabbul magharibaini shine mahalicin gabas biyu da yamma biyu a wata ayi sai ce rabbul mashariki wal magharib shine mahalicin gabas da yawa yamma da yawa mun ji wani karatu can ya ce gabas ɗaya ce yamma ɗaya ce can ya ce gabas biyu ce yamma biyu ce can ya ce gabas tana da yawa yamma tana da yawa to malamai suka ce an dunkule inda ka kalla sai a ce gabas ɗaya in an dunkule inda ka juya ka kalla sai a ce yamma ɗaya amma in an kula da yadda rana take fitowa wata ranta karkata gabas wata ranta karkata yamma wata ranta biyo alkaftul istawa ikwaito ta biyo tsakiyar duniya to wannan shi ma ana kiransa masharik da magarib da ko masharik da magarib ma'ana tana da ɓangarori guda uku to duk waɗannan wato rabbul masharik wal magarib kenan wa rabbul masharik anan ya ce rabbul masharik amma bai ce wal magarib ba da haka wani malami yake cewa faƙila lima taraka zikiran magarib huna fal jawabu anna al mashariqa tadullu ala al magarib li'anna shuruqa qabla al ghurub sai ce mahudar rana tana nuna mafadarta ko gabashin duniya yana nuna yammacinsa domin Allah ta'ala cikin hikimarsa komai da ya tashi sai ya yi shi biyu shi kadai ne daya shi kadai ne in kace Allah sai kai shiru amma kowa ka faɗa sai ka nemo masa kishiya in ka ce gabas sai ka ce yamma in ka ce kudu sai ka ce arewa in ka ce sama sai ka ce ƙasa in ka ce kuka sai ka ce dariya in ka ce sunna kishiyarta bid'a tauhidi kishiyarsa shirka gaskiya kishiyarta ƙarya ilimi kishiyarsa jahilci dariya kishiyarta kuka komai mace kishiyarsa namiji komai biyu za ka gani Allah ne in ka ce Allah sai kai shiru kadai ne ɗaya wahdahu hula sharika lahu na'am inna زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتى فأتبعه شهاب ثاقب Allah subhanahu wa ta'ala ce, Inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib, haƙiƙa mun ƙawata, mun yi kwalliya wa saman duniya bi zinatin da ƙawa da kwalliya da ado alkawakibi, ana nufin taurari. Ma'ana kamar yadda Allah ya ce wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa lish-shayatin wa a'tadna lahum azab as-sa'ir wato an tambayi wani malami hikimar halittar taurari yace Allah ya halicci taurari ne dan abu uku na ɗaya zinatan lissama'i, samai dan su zama ado da kwalliya ga sama na biyu wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna domin a gane hanya musamman masu tafiya a kan ruwa da masu tafiya a sama sukan yi amfani da taurari wajen gane inda za su sannan kuma wa ja'alna harujuman lishayatin Allah ya sanya ta jifa da kai farmaki ga shedanu waɗanda suke satajji a sama su ma da kansu sun faɗa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam' فمن yastami al'ana يجد lahu شهابا rasada suka ce lalle mun kasance mukan zauna mu saurari me ke faruwa a sama amma duk wanda ya doshi sama a yau to zai samu an masa tanadin taurari waɗanda za a jefe shi da su wa hibzan Allah ya ce an kiyaye ta kiyayewa min kulli shaitanin daga dukkan shaidan marid wanda yake mai wuce gona da iri mai tsaurin kai an kiyaye sama daga shedanu ba za su samu damar sata ji ba ba za su iya shiga sama su ji me ake yi ba la yasma'una Allah ya ce ba sa saurare ba sa jiyowa ba sa satar ji ilal mala'il a'ala zuwa ga jama'a maɗaukakiya su ne mala'iku ma'ana ba sa iya satar ji su ji mai mala'iku suke faɗa wa yuqzafuna in ku sun doshi sama ana jifan su min kulli janib ta kowane fuska ana jifan su da taurari ta sama ta ƙasa ta gabar da yamma ta kudu ta arewa ta ko ina jifan su ake yi ta fuskoki guda shida gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa shine min kulli janibin wa yuqzafuna ana jifan su min kulli janibin ta kowace fuska saboda kada su ji abin da za a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wahayi Allah ya ce duhuran nisantawa ce an nisanta su ga barin jin wannan walahum azabun kuma suna da azaba wasibun tabbatacciya zaunanniya wacce ba za ta yanke ba to an ce wannan azaba da za a ma waɗannan aljanu a ina za a yi ta bayan malam katarut ya ce duhuran yana nufin ƙazfan bi za a jefe su da taurari har yana cewa wa qala ibn qutaybah ay qardan ana nufin kora da fatattaka yuqalu dahartuhu daharan wa duhuran na fatattake shi fatattaka na kore shi ai dafa'tuhu shine ali bin abi talib ya karanta da abu raja'in da abu abdurrahman da malam dhahab da abu ayyub as-sakhtiyani da ibn abi ablata sun ce dahuran bi fathi dali maimakon duhuran to annasib walahum lahum azabun nasib wasib yana nufin adda'im titir azabar da ba ta karewa shine wa lahum azabun wasib domin asalin wasaba yana nufin wahala wacce ba ta yankewa kamar da malam abbas ibnu abbas da malam mujahid da malam ikramatu da malam qatadatu da malam farra'u da malam ibnu qutayba suka ce ana nufin wasif zaunanniya azaba ta dindindin za a yi musu na biyu annahu almuji'u ana nufin azaba mai raɗaɗi in ji abu salih da malam suddi to yaushe za a yi musu wannan azaba a duniya ne ko a lahira fassara ta farko wasu malaman sun ce innahu fil akhirah su aljanin da suka dage sai sun shiga sama sun sato wahayi sun zo sun gaya wa bokaye da shaidanu to za a ɗanɗana musu azaba a lahira ko kuma annahu fi duniya ana nufin za a ɗanɗana musu azaba a duniya fahum yukhrajuna bishuhubi wa yukhbaluna ila an-nafakhati al-ula fi suri na'am illa man khatifa al-khatfata sai wanda ya fauce wata kalma kalma guda wani shedanin kamar yadda ya zo a hadisi wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan su yi tsiri su yi sama to na can sama da ya jiyo maganar sai abin nan ya biyo shi wannan abin da za a jefe shi da shi na nukiliyar sama in kashe wannan ya kashe wannan kafin shi kuma ya yi ƙoƙari ya jefa na ƙasa maganar shi ma ya gaya wa na ƙasa ya gaya wa na ƙasa duk fa suna ta mutuwa har a samu na ƙarshen in bai mutu ba sai ya jefa ta akan harshen buka ko ɗan bugun ƙasa shi kuma sai ya gyara zama da kaura ce abin da zai faru kenan sai kuma ka je ka ga ya faru sai ka ji an ce ah, rannan fa ya ce kaza zai faru ya faru kun ga gaskiya yake a koma gurinsa to ya samu gaskiya ɗaya sai ya haɗa ta da ƙarya ɗari sai ta ciwa yana cin abinci kafin a gane shi tunda shi dama bokanci da bugun ƙasa rana gare ta in rana ta ƙure ko ta ƙare shi kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda duk ya je gidan boka ko gidan dan bugun ƙasa ya gaya masa wani abu yi ko bari yace in kai kaza zaka samu mulki ko in kai kaza zaka samu kuɗi ko in kai kaza za yi sa'a cin jarabawa ko kuma za a ƙara ma promotion a wajen aiki ko satar da kai ba za a gane ba ka ɗauki kuɗi ka bashi ya muka rufa ido ko rufa baki ko buɗe baki ko komai ma dan akwai buɗe baki suna buɗe baki suna rufa baki a ce ina so zan je wajen wani ina so in tambaye shi kaza don Allah a buɗe min bakinsa na je ce eh in aka ba bokaye kuɗi sai su buɗe baki su buɗe ma wancan baki da ka je ce ma eh shi kenan ka je za a yi ya amsa kenan ko kuma a rufe baki da Allah wane yana bi na kuɗi ba na so ya tambaye ni har abada sai a je a yi tsafi a saka a wani guri sai a ce shi kenan ba zai tambaye ka ba kaga nan kuma an yi me an yi rufe baki to duk wanda ya je gurinsu ya gasgata su tun daga suratul fatiha zuwa nasi ya ƙaryata akwai kuma ruwayan da ta zo man ata kahinan aw arrafan alahu an shay'in lam tuqballahu salatu 40 laylatan shi wannan bai kai wancan muni ba wanda ya je gidan boka ko dan bugun kasa ya tambaye shi wani abu da ya ba shi labari bai gasgata ba ya ji abin kawai to zuwan kadai aka makana kawo masa wato ainihin kwastomomi ne don wani in ya ganka a kofar gidan sai ce ai ana zuwa na ga wani ma ya zo da katuwar motarsa to to punishment din da Allah zai ma sai kai kwana arba'in kana sallah ba a karba ba sallar kwana arba'in an rushe ta kuma dole ka yi kuma kai ba a so to kun ga dole amma bokaye tawaye a daina zuwa gidan bokaye waɗanda suka fi kowa zuwa gidan bokaye da 'yan bugun ƙasa da mata ne amma yanzu masu mulki da manyan ma'aikata da yawa sukan je gidan bokaye kaɗan ne daga cikinsu suke karanta hisnul muslim su tashi da darasi addu'a Allah ka fito min da haƙƙina Allah ka sa in ci jarabawa Allah ka sa a yi min promotion Allah in mulkin nan akwai nasara Allah ka sa na ci in ba nasara Allah ka canza min da abin da ya fi shi alheri ka gaya wa Allah mana ka zo kai sadaka a makarantun allo makarantun islamiyya yaran da suka kasa tafiya makaranta masu jin yunwa masu jin kishirwa duka aikin alheri kai tawassali da shi Allah ya baka bukatarka ya buka je gidan bokaye su cinye ma kuɗi kuma abin ba zai yi ba so da haka dole ne a tashi a kashe kasuwar bokaye a daina zuwa gidan bokaye yana da hatsari kun ji alaƙarsu da shaidanu ne da shaidanu suke haɗa kai kafin ka zo sai ya gaya masa abin da za ka zo da shi da ka zo sai ya ce maka kaza kaza ce kai a gaba na fa yayi kaza dan an ce wani bokancin sa ya kai bokancin da yake iya cire kansa ya aji kuma ya dauka ya mayar sai kaga an an faɗi kai wani ma an ce yana rike da carbi da wasu manya suka shiga gurin sai ya saki carbin sai carbin ya ci gaba da jan kansa ce ko akwai mai magana suka ce ai kenan ba magana an gamsu sai ai ta bugo masa daloli duk makaryata ne shaidanu ne suke rike masa wato jarbin ba shi ne ba tunda shi baya gurin karanta ayatul kursi ka tofa kaga in jarbin bai faɗi ba illa man khatifa al-khatfata sai wanda zai fauto magana ɗaya fa'atba'ahu shahabun saƙib sai wato tauraro mai tsananin haske ya biyo bayansa ya zo ya rike shi ya ƙone shi duk wanda ya haka to fa'atba'ahu ai lahikahu shahabun saƙib mala ibn kutaiba ya ce ai kaukabun mubi'un ana nufin tauraro mai tauraro mai haske yuqalu asqib naraka kunna wutarka ai adhiha ana nufin ka kunna ta wasu wasuqubu ma tuzka bihin naru abinda ake hura wuta da shi shine ma'anan saqib na'am fastaftihim أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسر يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Fastaftihim, ka tambaye su, tambaye su, ai, fas'aluhum su'ala ta ƙaririn, tambaye su tambayar mai tabbatarwa ba mai shakka ko mai neman ilimi ba. ahum ashaddu khalqan su ne suka fi tsanani a halitta amman khalaqana ko ku halittun da na halitta waɗanda suka gabata su ne suka fi tsanani ko waɗancan in waɗancan ne suka fi tsanani to an halaka kaga su kenan sai su shafa wa kansu ruwa ai fas'alhum su'ala taqririn ahum ashaddu khalqan ai ahkama san'atan su ne mafi kyawun cika a wajen ƙira amman khalaqana ko ko waɗanda na halitta to waɗanda ana yi halitta ɗin an yi ƙauli biyu annal ma'ana amman adadina khalqahu min al mala'ikati wa shayatin wa samawati wal ard ko ko waɗanda muka lissafa a baya na halittan sammai da ƙasa da mala'iku da ji jimalan ibnu jubair na biyu amman khalaqana qablahum min al-umami salifati su ne suka fi ko ku al'umman da muka halitta waɗanda suka gabata kun ga kenan fassara biyu ce anan ko da amman khalaqana yana nufin abin da muka halitta wanda aka yi bayanin sa a baya na halittar mala'iku da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da aljanun da aka faɗa to su ce tafi girma ko waccan ko kuma ahum shaddu khalqan amman khalaqana ana nufin man khalaqana din waɗanda Allah ya halitta ya suka wuce sa'adawa samudawa da sauran irin waɗannan al'ummatai da Allah ya ce Allah ti lam yukhlaq mithluha fil bilad to su suka fi waɗancan inna khalaqnahum Allah ya ce haƙiƙa mun halicce su min tsinin daga taɓo lazibin wanda yake mai danko dandankuwa abinda ka taba yake manne maka hannu Allah ce ta ba kowan kowa bane su daga lakanai su daga taɓonai su daga ƙasa su asali mutum duka ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب إتياكو متاني حقيقة محل تشنكو ديني babanku ma ɗaya ne, babu bambanci tsakanin fari, fari bai fi baƙi ba, baƙi bai fi fari ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba sai da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unfa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kenan ba wata takama kowa ƙasa ne inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun mutum abu biyu ne ruhu wal jasadu da gangar jiki da kuma rai war ruhu man sha'uhu min sama giza'uhu min sama marji'uhu ila sama wal jasadu man sha'uhu min al giza'uhu min al-ardi marji'uhu ila al-ardi dan adam gangar jiki ne da rai shi rai daga sama aka yi shi kuma in an cire shi sama za a koma da shi sannan abincinsa da yake bukata na wahayi daga sama ake saukar da shi shi kuma gangar jiki daga ƙasa yake da haka abincinsa ma daga ƙasa yake fitowa in an mutu cikin ƙasa za a mai da shi منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى kenan kada wani ya ƙara ma wani takama in ba tsoron Allah ka fi shi ba in ba ilimi ka fi shi da tsoron Allah ba dukkan ku ƙasa ne ba wanda ya fi wani daraja a wajen Allah sai wanda ya fi ilimi da tsoron Allah a nan ne ake samun bambanci hal yasta wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun sai inna akramakum indallahi atqakum kenan al’ilmu ilmu wat da su wani yake fin wani amma ba da fari ko baƙi ko nauyi ko ƙiba ko siranta ko kuma irin waɗannan abubuwan ba min tsinin lazi an yi shi ne daga taɓo kuma taɓan ma mai dandankuwa shine mai danko wanda ka taɓa shi zaka ga ya manne maka a jikin hannu bal ajibta wa yaskharuna Allah ya ce bari wannan magana ajibta kayi mamaki wa yaskharuna su kuma suna izgili suna ba'a akwai kira'an bal a jibtu ni ne mamaki in ji Allah wa suna yin ba'a da addinin musulunci suna izgili da manzan Allah da Allah ce inna kafainakal mustahzi'in za mu isan maka da masu izgili bal anan dama a larabci takan zo lil idrab akwai al-idrabul intiqali ba wai rushe magana baya akai ba bal Allah ya ce bari wannan magana shiga wata sabuwar magana ajibta kayi mamaki ko wata ƙira'an ajibtu malam dabari ya ce ko wata kira'an ma'anarta ta yi daidai ko ya zama Allah shine ya mamaki ko kuma wato ainihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya mamaki domin mamaki yana daga cikin ayyukan da Allah yake yi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiba rabbukum mimma sana'atumul lailata wani sahabi da matarsa ana kiransa Abu Talha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako sai ya dauki bakon ya tafi gida da shi sai ya tambayi matarsa akwai abinci a gidan nan da zamu ba bako tace wallahi yau kam babu abinci a gidan nan abin da ya rage mana dan kaɗan ne kuma na ɗorawa 'ya'yan mu da shi sai ce to ƴaƴan ma ba za ta ci ba dan ga bakon annabi na zo da shi ta ce to ya zan wa ƴaƴan yake ki je ki kwantar da su ki ta lallashin su habbaci ya ɗauke su ki ɗauko abincin ke ki haƙura ni na haƙura ƴaƴan su haƙura mu ciyar da baƙonmu Allahu akbar kun ji imani ta ce to ya za mu ciyar da baƙo yace in kin kawo abincin kika aje a gabanmu sai ki bi ta gefen fitila ki ture fitilar in fitilar ta mutu za mu zama a cikin duhu sai ki ce za ki je ki kunno fitila in kika tafi sai ki zaman ki ni kuma zan masa bismillah a duhu zai ta cin abinci yana ɗauka tare muke ci amma shi kaɗai yake cin abinsa ba kun akawa haka ya zama mai gidan ya kwana da yunwa uwar gidan ta kwana da yunwa ‘ya'yan gidan sun kwana da yunwa baƙo ya kwana a ƙoshi amma baƙon bai sani ba shi ya ɗauka yadda ya ƙoshi haka kowa ma ya ƙoshi sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mamakin abinda wannan bawan nasa ya aikata suna zuwa sallah asuba sai manzon Allah sallallahu alaihi ya taru wannan sahabin Abu Talha da matarsa Ummu Sulaimin yace ajiba rabbukum mimma sana'atumul lailata Allah da kansa ya yi mamaki irin mamakin da ya dace da Allah a kan abin da kuka aikata jiya sannan shi bakon yake tambaya to me suka aikata jiya sai ne ya ji labari in mu ne yanzu mutum ya ɗauko malmalarsa ya baka ya haƙura aƙalla da safe ya ce ma <laughs> ka san ku jiya abin da ya faru ai jiya kai kaɗai ne ka ci abinci mu mu ci ba amma bai gaya musa ba kun ji aiki don Allah sai da Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa jibril ya kawo sannan shi ma ya ji me ya faru wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to anan ma ya zo kalman ajiba Dakan an dangana ajab ga Allah subhanahu wataala fi'ilun ne min af'al yaf'aluhu kama yasha wa huwa yaliqu bi jalalihi wa zatihi wa yaskharuna suna yin ba'a wa idza dhukiru idan aka wa'azantar da su aka karantar da su la yadhkuruna ba sa tunawa ba sa wa'astuwa wa idza au ayatan idan sun ga wata aya daga cikin ayoyin Allah ta'ala shar'iyya ko kauniya yastaskhiruna sai kada suna yin ba'a suna izgili ko suna neman ai izgili domin istakhara kamar yana nufin talab kenan sun nemi ai izgili din ko kuma su da kansu sun yi izgili din wa zara au ayatan in sun ga wata aya shar'iyya ko aya kauniya min ayatillah yastaskhiruna sai su dinga yin ba'a suna izgili suna wato wasa da ita wa qalu suna cewa in haza wannan bai zamo ba illa sihirun mubin face sihiri ne bayyananne suna nufin ko annabi ko alqur'ani suna ƙaryatawa kenan suna dangana shi ga sihiri in haza illa sihirun usar. in haza illa qaulul bashar Allah ya ce ta uslihi saƙar. a idza mitina yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance turbaya wa izaman muka kasance ƙasusuwa a inna lamab'usuna yanzu za a tashe mu a da mu yadda muke da awa aba'unal awwaluna har da iyayenmu ma na farko da suka wuce su ma duk za a tashe su qul na'am ce za a tashe ku wa antum dakhiruna kuma kuna kaskantattu za a tashe ku kuma a ƙasƙanta ku shi yasa can ayar da muka karanta a baya idza mitna kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida Allah ce qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna qul allazi faqarakum awwala marra wa zai dawo da mu kace wanda ya ku da farko wannan gajeriya amsa kenan mai kurastawa wa zai maido da ni aka ce wanda ya ka A shi kenan ma magana ta kare wa antum dakhiruna kuna kaskantattu Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahidatun Allah ya ce ita kaɗai tsawa ce ƙwaya ɗaya. kaɗai tsawa za a yi ƙwaya ɗaya ta tashin alƙiyama. fa'izahum izahum yanzuruna sai ka gansu sun tashi suna kallon juna ko suna sauraron me za a yi da su ƙarya ta ƙare gashi an tashe su ai fa inna ma baafi sai sayhatun wahidatun min israfila wata ƙara ce da israfil zai busa ƙaho ƙwaya ɗaya wa hiya nafakhatul shine wannan busa da za a yi ta tashi wa summiyat zajra li anna maqsudaha az-zajru saboda tsawatawa ne da firgitarwa fa izahum yanzuruna sai ga su suna kallon juna ayyuhu yauna wa yub'athuna busara a yanzuruna ga su da idan su suna kallon juna suna cewa me وقالوا يا ويلنا هذا يوم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ينصرون بل هم اليوم مستسلمون الله سبحانه وتعالى وقالوا سكتي يا ويلنا يا كيشمو يا أثارم يا تابي ومن شقاؤكم اللالاتي هذا يوم الدين yau shine yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a Wal'amru amru yawma idin komai ya kare ga Allah yau ba wanda zai tsinana wa wani abu sai da izinin Allah haza yawmul fasli wa ma adraka ma yawmul fasl Wailu yawma idin lil mukazzibin hadha yawmul fasli yau shine ranar baje komai daki daki dalla dalla filla filla yau ranar rarrabewa ce komai za a rarrabe shi daki daki a yawmul qada'i allazi yufsalu fihi bainal muhsini wal a yau ne za a bambance a tantance a ware tsakanin mai kyautatawa da mai munanawa tsakanin mai tauhidi a ware shi daga cikin mai shirka a ware mai sunna daga bid'a a ware mai kafirci daga musulunci a ware mai munafunci daga mai imani wamtazul yawma ayyuhal mujrimun to sai Allah ta'ala ya ce hadha yawmul fasli wannan ita ce ranar rarrabewa allazi kuntum bihi tukazzibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa sai Allah ya ce wa mala'iku ushurul ladzina zalamu ku tattaro waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum da kuma makamantansu an ce azwajahum anan an mafassara guda hudu kauli na farko yana nufin amsaluhum wa ashbahuhum masu kama da su da waɗanda suke ‘yan uwansa a cikin shirka shine kaulin Umar da Ibn Abbas da An-Nu'man bin Bashir da Mujahid an ce yuhsharu sahibur riba ma'a sahibur riba wa sahibuz zina ma'a sahibuz zina wa sahibul khamri ma'a sahibul khamri nabi uhshiru allazina zalamu wa azwajahum azwajahum ana nufin azwajahum almushrikatu matansu mushrikai matansu da suka yi shirka sai a tashe su ga baki daya mijin mushriki da matarsa mushrika sai su tafi wuta miji munafiki da matarsa munafika sai su wuta miji mumini da matarsa mumina kuma sai su aljanna wa yatuba Allahu ala almu'minina wal mu'minat wannan shine fassarar malam Hassan ko kuma ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ashiya'uhum ana nufin danginsu da kungiyoyinsu kowace kungiya za a tashe ta karkashin shugabanta in kungiyar ta yi abin da manzon Allah ya ce a yi sai su wuce in ba su ba sai su tsaya kowa ya bayani jimalan qatadatu ko qurana uhum min ash-shayatin allazina adalluhum da su da ƴan uwansu cikin shaydanu waɗanda suka batar da su in jimalan muqatil shine Allah ya ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna da kuma abin da suka kasance suna bautawa shi ma an yi kauli uku akan me suke bautawa wani in ji malam mutu da malam qatadatu suka ce gumakansu shi ko fassara ta biyu iblisa shi kadai in ji malam muqatil ko kuma shaidanu in ji malamawar di wa gairuhu shine Allah ta'ala ce fahaduhum ku shiri min dunillahi abinda suke bauta ba Allah ba fahaduhum ku shiryar da su ku nuna musu ila siratul jahim zuwa ga tafarkin wutar jahim fa amma man tsaga wa asarar hayatar duniya. fa innal jahima hiya al ma'awa waqifuhum Allah ce ku tsayar da su innahum mas'uluna za a yi musu tambaya za a tambaye su akan tauhidi da abin da suka yi malakum la tanasaruna Allah zai ce me yasa yau ba kwa taimakon juna yaya kowa ya tsaya yana kallon dan uwansa me yasa ba kwa taimakon junanku bayan a duniya kuna cewa nahnu jami'un muntasir mu tattaran bataliya ce mai taimakon juna to yau me yasa ba kwa taimakon juna din bal humul yawma mustaslimuna Allah ya ce ba haka bane su a wannan rana sun yi suranda sun yi suranda to anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladin inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai waɗanda ake wa rahama a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sa da mu a ciki subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ayar farko akwai yan mukulle har guda biyu da wasu bayan sallah anan suka bar su anan Dauka ana bukatar masu su zo su yi bayani sai a ba su makulansu su tafi abu na gaba kuma ana gayyatar wato jama'a wajen bude masjid quba wato masallacin quba da ke nan kusa da jankai wato wanda ke gina alhaji mai gari arewa maso yamma da jankai a primary school insha Allah <clears throat> gobe lokacin bude wannan guri masallacin yana tare da library wato ɗakin karatu kenan gobe insha Allah karfe hudu daidai malam zai je a bude wannan guri tare da kaddamar da wannan labirari da kuma wannan masallaci gaba kidan insha Allah ta'ala ana sanar da jama'a cewa kudin motar zuwa zambo gobe Allah kai mu naira 200 ne zuwa da dawowa lokaci kuma karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 lokacin tashi kenan ha kuma ana kira ga yan uwa masu motoci nasu na kashin kansu sai maka zuwa wajen daukar al'umma zuwa wajen wannan wa'azi da za yi ha kuma ana sanar da al'umma ga baki ɗaya cewar akwai bawan Allah da ake kiransa malam awal Musa kumbiya kumbiya ya kawo zakar kuɗi naira dubu hamsin Allah ta masa da alheri haka kuma ana buƙatar shugaban kwamitin marayu yana da aiki a gabansa mai ɗimbin yawa don haka gobe ana buƙatar sa ƙarfe hudu zuwa ƙarfe biyar ne ma ofisin Allah kai mu haka kuma mun samu saƙon wato katon biyu na alƙur'ani manya-manya daga accountant general federation wato alhaji ibrahim ɗan Allah saka mashi da alheri salamu alaikum rahmatullah musa sakon wasu alqur'anai da tafai masu dama wanda aka samu daga alhaji a dan jarida shi ma Allah saka mashi alkhairi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayi malami wannan tambaya yana cewa malam mutum ne ya aure bai kwanta da iyalin ba sai Allah ya masa rasuwa to malam matan tana da gado ko ba ta da shi kuma za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba ya sadakin da aka bata to idan aka ɗaura aure tsakanin miji da mace sai Allah ya wa ɗaya daga cikin rasuwa musamman mijin to abu biyu ne ya hau kan wannan matar na farko za ta yi masa takaba ta wata hudu da kwana goma saboda mijinta ne na biyu kuma za a raba gado da ita ko da bai tare da ita ba tunda ba sakin ta yi ba mutuwaye da haka dukkan hukuncin miji da mata akwai shi tsakaninsu akwai akwai wato ainihin gado akwai kuma wato ainihin abin nan takaba malam wannan tambaya yana cewa malam wani ne ya cuce ni ya cuce shi sai ya ce wallahi sai ya rama to daga baya sai ya huta ya tuna an ce masa Allah yana tare da masu haƙuri sai ya haƙura to malam ina hukumar tsayin rantsuwan da ya tabbata hadisi idan mutum ya rantse zai yi wani abu sai kuma ya ga fasa shi ya fi alkhairi sai ya fasa to sai kafara ta hanyar ciyar da miskinai guda goma kowane plate guda na abinci ko ya ɗinka musu zulumbuwa da wando da hula su goma ko ya je ya siyo baiwa ya yanta in ba shi da halin yin ɗaya daga cikin uku nan sai ya tsallaka ya azumi kwaya uku wannan azumi kwaya uku ya samu ya yi su a jere ya samu ya yi su a rarrabe malam wannan tambaya na mata ne suka ce malam ko ya halatta su rika bin masallacin da yake wato gaban gidansu sallah idan sautin yana iso su mata ne suke tambaya sa iya bin wanda yake masallaci a gaban gidansu suna jiyo sauti to malamai abinda suka fi so dai a zo masallaci amma mata idan suna da tabbas cewa wuta ba za ta ɗauke ba sawun ɗin yana kai musu gida to abin da aka fi so su ma su jam'i a tsakaninsu domin nana ummu salama da nana aisha da ummu waraka cikin matan da aka samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da ilimi sukan jagoranci ƴan uwansu mata su sallah don aka ce gida akwai mata sun kai biyu uku hudu ko suna da yawa sai su zaɓo ci tafi su karatu su sa ta limamiya lokacin sallah na yi sai kowace ta yi alwala sai saɗu su yi sallah sai dai su mata bambancin limancinsu da na maza in mace za ta ba wa ‘yan uwanta mata sallah to ba za ta shige gaba ba sai dai ta shiga sawun gaba tana tsakiya in ma suna da yawa a tsakiya za ta tsaya in ma sau biyu za tana tsakiya ba za ta shiga gaba kamar yadda namiji yake ba wannan shine abin da Sheikh Albani ya kawo ingantattun ruwayoyi a cikin littafinsa na ta'aliqin da yawa fiqhu sunna tamamul minna lokacin da shi mai fiqhu sunna ya kawo hadisan ingatattu wanda ya nuna cewa nana ummu salama da nana aisha suna yi wa ƴan uwansu mata sallah ga kuma hadisi a cikin bulugul maram a cikin kitabul imama wanda al-hafiz ibn hajar asqalani ya kawo inganta shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya nada wata sahabiya mai suna ummu waraka lokacin da ta zo ta ce masa ta haddace qur'ani tana so ya ba ta dama ta dinga raka shi jihadi don ta dinga dafawa mujahidai abinci kuma tana jiyan marasa lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki zauna a gidanki shahada za ta same ki har gida kuma ki dinga yi wa matan gidanki limanci har ya tura wani tsoho ya ce kai kuma ka dinga zuwa in lokacin sallaye kai mata kiran sallah dan ragowa matan da suke gefe su ji su shiga gida su yi sallah tare to kun ga wannan ya tabbaci cewa kenan mata su yi kansu limanci yafi amma in za su jiwo daga nesa wasu malaman sun ce ba laifi in dai ba za a ɗauke wuta ba malamin wannan tambaya ya ce mahaifiyarsa ne ta cin Allah ya kai ta gobe za ta yi azumi amma sai Allah ya karɓi ranta da asuba ya ce a matsayin wannan azumi da ta yi idan azumin na bakance ne mahaifiyarsa ce ta ɗau alkawari za ta yi azumi kuma sai ta rasu kafin ta yi azumin to wannan wajibi ne shi ya yi azumin a bakacinta domin ya inganta wata mata a hadisi ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ana bin babar ta azumi tarama mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kirama mata yau da ana bin ki bashin kuɗi zaki biya mata ta ce e ce fa a haƙo an yi kuda bashin Allah shi fi cancanta a biya to shi yasa Sheikh Albani a cikin tamamul minna yace wannan hadisi ya nuna idan mutum ya dau azumi na bakance ko kuma ya alkawari zai azumin bakance sai ya mutu bai ba to cikin magadansa sai su biya masa sabanin na farilla wanda mutum ya sha azumin farilla sai Allah ya masa rasuwa kafin ya biya wannan yace ba za a biya masa ba domin bai samu damun yi ba kuma na farilla ne wanda wani baya wa wani wannan koke ne daga ɗalibai na University of Maiduguri daga ɗaliban wannan jami'a muna roƙon mala da sauran al'ummar musulmi da a taimaka mana da addu'a dangane da yajin aikin da manyan malaman jami'o'in ƙasar nan suke yi Allah ya daidaita tsakaninsu da gwamnatin tarayya ko malam ka ja hankalinsu akan cewar wannan yajin aiki yana taimakawa wajen ci bayan ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya saƙo da balarabe shehu shugaban ɗaliban jami'ar maiduguri 'yan asalin jihar gombe waɗanda za su kammala a shekarar 2008 zuwa 2009 to muna muku addu'a ko muna jan hankalin gwamnatin tarayya da cewa lalle ilimi yana komawa baya sakamakon irin rashin daidaitawa da ba a samu tsakanin malamai da kuma gwamnati don haka su samu su daidaita don ilimi ya ci gaba duk duniya ba inda ake tsaye da university na ƙasa kaf sai Najeriya akwai lokacin da cutan SARS ta shiga ƙasar China sai ta kai ba a san a haɗu guri guda don kan wani ya ɗauka sai aka ba duk wani ɗalibi kwamfuta aka ba shi kuma internet service aka ce zauna a gida za a yi masa karatu through internet dan kai ya zo makaranta ya samu matsala sai aka haɗa masa networking yana yin karatu daga gida saboda ka yi asara wannan wata ɗaya ko biyu da za a bada hutu don a shawo kan wannan cuta ta kwalara ana kwalara amma suka ga asara ne ba za su yi karatu ba bari su yi su kuma ɗalibai an yi hutu maimakon su asara hutunsu sai su tafi kamfanin nuka lokacin kuma kamfanin nukan su kuma an yi hutu ma'aikata ba sa nan su kuma ɗalibai sai su maye aikin wani yake ga mun ya je wata ƙasa sai tarar da wani yana ba shuka ruwa sai ganshi matashi yace ya kake ba shuka ruwa sai yace shi ɗalibi na a university yana masters degree an yi hutu shine ya fito ya yar sana'ar da zai samu abin da zai ci da kansa amma ku ɗaliban an hutu ko an yi yajin aiki maimakon ka tafi faskare ko ka tafi noma ko ka je ka tula wulbairo ko ka je kai kabi kabi kana gaya digiri a kaina zan je ne karamar sana'a kun ga tun daga nan girman kai yake shiga ku ko ka je ka taya babanka aiki ko ka karbi kayan babanka kai masa wanki ko ka je ka samu wani mai aikin fenti ka ce to zan bi ka mu dinga aikin fenti ko ka samu wani mai walda ka ce nazo zan dan tsaya ana yajin aiki zan dan yi aikin walda na samu abin da zan ci ko ka ɗauki ka samu kayan shushaina wani ya ce min ya ga wani ibo a kudu yana shushaina amma masa digiri gare shi yana neman digiri na uku yace da wannan sana'a ta shushaina ya ciyar da kansa ya shayar da kansa ya ɗauki nauyin kansa ya je ya karatu to kun ga kuma da naku laifin sura kan an samu irin wannan sai mutum ya je ya kama wata sana'a zai ƙara gogewa ya saba mu'amala da jama'a ka je ka kama wani abu ko ka kama haddan qur'ani ko ka kama wani abu amma ka daina jira sai an daidaita amma muna son a daidaita din amma ka ci gaba da yin wannan aiki wanda kai ma ka dan goge ka shiga cikin jama'a kafin a daidaita din yanzu wani a iyafon muka ganshi da cocila za a tafi saudiya muka ce ah, ya kasa cocilan ce af ah, na fa manta ba a ɗauke wuta a can ka ce ai ba a ɗauke wuta a can ba a ɗauke wuta a can ba sai ka tafi da cocila ba ya ɗauka irin nan ne da in an ce za a kawo ta ka ce Allahu alamu in an ce za a ɗauke ka ce Allahu alamu ba ka san za a kawo ba ka san za a ɗauke ba duk duniya an daina wannan abu duk duniya an gaya ma gaskiya an daina ga afirka ta kudu nan da ba ko rabin rabin najeriya ba ta kai ba amma shekara su bakwai ba ɗauke wuta ba sun manta yaro karamin duk da aka fa yanzu dan firamare bai san ana ɗauke wuta a ƙasarsa ba sai dai a kashe gulab ɗin gidansu to wannan abin abin takacci ne da haka muna kira ga shugabannin ƙasar nan su ji tsoron Allah su kyautata rayuwar jama'a gwargwadon abin da Allah ya danka a hannunsu Allah kuma ya taimaka Allah ya shige mana ga wajen samun canji na alkhairi a wannan ƙasa ta kowace fuska subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika sauran masu bukatu ma duka a dungule Allah ya biya musu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu